daidai da hudu ga watan march shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shine kasan na farko na karatun wannan littafi mai suna taisirul wahab fi ilaji zahiratul irhab ana do'is sunnati wal kitab tashkhisu da wa wasfi wannan littafi kamar yadda yake cikin a fallon farko bayan bitaka na shi silsila ne na bu'us wadirasatil ilmiya ma'anan wannan shine jeran giyan wasu bincike na darussa masu zurfi na ilimi wanda wannan shine bugu na biyu wanda mamlakatul arabiyyaci saudiya take ɗaukan nauyin tattara waɗannan bayanai da kuma buga su a ƙarƙashin ri'asatul amma lishu'unin masjidil haram wa masjidin nabawi ƙarƙashin jagoranci na baki ɗaya na masallacin haramin makka da kuma masallacin haramin madina li'idaratul amma taujihi wal irshad bil masjidil haram wahadatul amnul fikiri wanda wannan aiki yana ƙarƙashin gudanarwan jagorancin su ne domin a tara tunanin al'umman musulmi waje ɗaya ya zama suna tunani lafiyayye iri ɗaya sannan kuma suna iya fuskantar da al'umman duniya mafuskanta ƙwaya ɗaya domin a yau an waye gari al'umman musulmi ne kaɗai a duniya suke tafiya a shuwa'iyyan suke tafiya a wargaji suke tafiya a bisa rashin tsari da kan gado amma idan ka je ko ina ka je a duniyan nan al'umma suna tafi ne a bisa tsari kwaya ɗaya Jam'a mun gano wannan da kyau ko yau idan ka samu misali al'umman da suka ce su 'yan kwallo ne za ga komi nasa a bisa tsari da saiti yake ba wanda za ga ya bauɗe ya yi wani abu daban kaga waɗannan ba addini suke yi ba waɗannan 'yan duniya ne amma mu da muka ce addini muke yi babban abin ta shi ne, ba mu da tsari ba mu da kan gado me yasa shine tunanin kowa daga cikinmu yana kallon wani waje ne saɓanin inda addini ya fuskantar da mu to kuma wannan ba daidai ba ne to shine wannan gudanarwa na waɗannan masallatai da suke su ne alƙiblan al'umma a duniya a yau ake ƙoƙarin haɗa tunanin ya zama iri ɗaya daga cikin cuta mafi girma da a yau ta zama ma al'umma alaƙaƙai shine akwai fitina na irhab abinda yake ta'addanci kuma wannan ta'addancin wai ana yi da sunan addini ana yi da sunan allah da daga addinin allah kuma wannan ta'addancin da ke faruwa ƙoƙarin masu wannan aikin shine duk wani musulmin da bai mara masu baya ba su yi ƙoƙarin ganin bayan shi su kashe shi su rusa masallacin shi su rushe gidan shi su ɓannata kasuwan shi da duk makarantun da suka kafa da sunan addini kuma wannan sunan abin da suke yi wai jihadi jama kun gano wannan da kyau ku to daga cikin littattafan da wannan tsarin ya fara fitarwa akwai wannan littafi mai suna ta taysirul wahab ma'ana Allah shine ne alwahab to sauwaƙawa na Allah maɗaukin sarki mai baiwa fi ilaji zahiratul irhab wajen ƙoƙarin magance wannan abin da yake faruwa kuma yake bayyana na ta'addanci da sunan addini wanda wannan ta'addanci da sunan addini wanda yake tasowa kuma yake bayyana ya haɓaka cikin al'ummanmu wasu daga cikin ɗaliban ilimi ne suke haifar da shi da wasu daga cikin waɗanda suke kishin addini amma ba san shi ba sai su kalli aya ɗaya ko ayoyi guda biyu na alkur'ani sai su ce a yi aiki da su a abin da suka ba su ma'ana nasu na su kaɗai daga wannan lokacin sai ga al'amara suna ta faruwa marasa daɗi yau ka ji an ta da bom idan bom ɗin nan ya tashi ba wani ya kashe ba sai musulmi an ji an harbawa wani in ka duba sai ga wanda aka harban nan ba wani ba ne musulmi ne musulmin ma ba gama gari ba mai yiwa malamin addini ne jama kuna gano wannan da ke ku wannan bai wanda Allah maɗaukin sarki ya sauwaka ma al'umma zai yi maganin wannan zahiratul irhab din yau a duniya baki ɗaya kafirai sun tsangwami musulmi sau da wannan abu wanda akwai daga cikin 'yan boko 'yan siyasa yahudawa da sauran ƙungiyoyin kafirai wanda suke sun makalkale a bayan wannan ta'addancin suna ƙara ingiza shi da kuma taimakawa ta hanyar ba da kuɗaɗe da kayan aiki na wannan ɓannar amma suwa ne ne suke ƙoƙarin iza wannan abin yana ƙara yawa yana ƙara bunƙasa musulmin ne da kansu jama'a mun gano wannan da kyau ko a waye gari babu wani babba babu wani mai mutunci ba wani mai daraja da ya isa ya gaya ma samarin musulmi magana su ji wannan aikin da za a yi a cikin wannan littafi za a yi shi ne ala da'i sunnat wal kitab a bisa haskakawan da alkur'ani da sunna suka yi abin da ya haifar da waɗannan bala'o'i a baya shine rashin irin waɗannan littattafai a cikin al'umma da kuma sakacin da aka samu malaman ba su tsayo wajen karantar da ire-iren waɗannan littattafan ba ko da littafin shin an karantar da littafin jama'a mun gano wannan da kyau ku in an karantar zai wahala a samu wani daga cikin ɗalibai ko wani daga cikin musulmi wanda ya fahimci alkur'ani da kyau wanda zai tsindima kanshi cikin wannan musibar zai wahala to shine malai ce wannan abin da ke cikin wannan littafi a bisa haskakawan alkur'ani da sunna aka tattara waɗannan bayanai a cikin wannan littafi akwai tashkisu da' za a yi bincike mai zurfi wajen kwakulo wannan cutar na irhab wa wasu dawa kuma za a siffanta ma al'umma hanyar da za a bi wajen magance wannan cuta na irhab a yau gwamnatocin duniya hada tun daga gwamnatin najeriya har gwamnatin ko'ina da yake ita muka fi kusa da ita suna ƙoƙarin magance irhab amma na farko ba su ma san irhab ɗin ba ballantana su san ciwo da cutan da irhab ɗin yake ɗauke da shi har su gano hanyar magance shi ba su ma sani ba kuma bin ma'anar kalima abin da suke ya aikace sun ɗauke ɗaya bisa goma ne na hanyar da ake maganin wannan ta'addancin kwadon komi ba sai dai ta'addanci jama'a ba ana magance shi ne da makami kadai ba ba da ka yake yi ba ba ana magance ta'addanci da ba waɗanda ke ta'addancin kuɗi da horo wai san su samu sana'o'i da makaman aiki ba ba rashin sana'a ne kaɗai ke haifar da ta'addanci ba ya kamata su san wannan tunani ne gurɓatacce ya shiga al'umma to kuma ba wanda zai cire masu wannan tunani gurɓatacce sai malamin da ya iya ya sani ya goge ma alkur'ani da sunna shi sai ce ala doi sunnati wal kitab kina daga cikin kuskure da hukuma ta yi a yau shine ɗiban makamai kaɗai ana yaƙan 'yan ta'adda muka ce wannan daidai ne amma akwai kurakurai a ciki shin sauran garuruwan da ba a daga makami ana wannan yaƙe-yaƙen na ta'addanci ba 'yan ta'addan ba suna nan kwanci a garuruwan kuma suna nan da malamansu wanda waɗannan malaman nasu su ne suke ƙara zabarar da sauran matasa da ke waɗannan garuruwa na me na yadda za su yi wancan ɓannan a cikin al'umma kuma wani mataki ya ka ɗauka na ƙoƙarin zare ma matasa ruhin wannan ta'addancin kun gano wannan da ke ku wani mataki ya ka ɗauka ba matakin da aka ɗauka shi yasa don an kashe waɗanda suka shiga fagen fama da makamai ko waɗanda ba su shiga ba za su mai gurbinsu mun karanta da ku a nan yana daga cikin kuskuren da ya faru a zamanin saidina ali shine irin kurakuran da gwamnatocin najeriya da mali da sauran kasashe a yau irin su nijar irin su chadi suke kan yi shine suna yaƙan 'yan ta'addan da ke daji ne kadai shine abin da ya faru da saidina ali har ƙarshe abin da ya farin ya kai ga ya gama da shi shi ma shi ne ya yaƙi 'yan ta'addan da suka ɗaga makami ne a heraura kaɗai da sauran wajaji amma sauran garuruwa ba a yada malamai sun yi ƙoƙarin wa'azantar da al'umma kurakuran da wannan ta'addancin yake tare da shi ba ba fayyace ma al'umma wannan ba wannan ya sa su ibnu muljim suka iya kiran taro a garin makka har suka shirya yadda za su kashe shi sayidina alin da amurdan as da kuma mu'awiya ku kalli yadda waɗannan fajirai suka iya tsara abin da za su yi a lokaci da a sanda jagororin musuluncin nan ba a ƙasa ɗaya suke ba domin sayidina ali yana kofa ne shi kuma sayidina ma'awiya yana sham ne sayyidina amur dan as yana misira ne suka iya tsara cewa ba aikin da za su yi ma musulunci wanda ya kai darajar yakin badar irin su yi kokarin kashe waɗannan jagorori waliyan allah kuma a dare ɗaya za su yi aikin shine sha bakwai ga watan ramadan kaga kenan mutumin da ya ɗauki makami yana jiran ya haɗu da wanda yake da makami yana ta da kan hankalin al'umma ya kashe shi in ya ga su muljim zai kashe su bai ma su ba to menene zai zara ruhin wannan ɓannan da ire-iren su Ibn muljim suka yi shine irin waɗannan karatattukan domin za mu zo za ku ji a karatun hikima da muke yi lokacin da Abdulrahman ibn muljim almuradi ya iso kufa ya je ya zauna ne tare da waɗannan hawarijawa da ke kufa isu isu ɗin ma sai ya ɓoye musu manufan da ya taho da ita bai gaya musu ba sai ya samu ɗaya daga cikin 'yan uwan shi masu zafin kishin hawarijanci sai ya gaya mai manufan da ya zo da ita garin cewa ba abin da ya kawo ni illa kashe sayyidina ali yace to amma kai wannan aikin shine aiki mafi mahimmancin da mu zamu yi yace mutumin nan yana da ayyuka na kwarai wanda ya gabatar a musulunci dan uwan annabi ne khalifan musulmi ne don me za kashe shi a duk da wannan abin da yayi kai baka ga abin da ya ma 'yan uwanmu a hirawra ba kai ba gani ba bayan allah masu katun alkur'ani ma kaga da tunani da nazariya da fikar gurɓatacciya ya bata mai tunani kan kai haka sai ce kana da gaskiya zan taimaka maka irin abin da yake faruwa a yau na ta'addanci da ake cewa da mata a ciki ana ba su ba mamame su je su tayar har yi hukuma ta jahilci wannan aikin tun zamanin na ali ta'addancin irhab da Hawari suke yi dama da mata suke yi kenan waɗannan matan an basu kenan da nazarinsu da tunaninsu da abin da yake cikin ƙwaƙwalonsu kawai shi kenan sai su ci gaba da abin da suka zo domin lokacin da abdulrahman ibn muljim ya iso kufa sai ya haɗu da wata kyakkyawar mace wanda duk kufa ba mace mai tsoron halitta da ke jan hankalin duk ɗa namiji irinta a lokacin sai ya ji yana santa kinin yanzu in ba tsaya an karantar da al'umma illan irhab ba za a waye gari waɗannan khawarij sun shigo garuruwa da sura da siffa da kalmomin addini a bakinsu su rika auren 'ya'yan wasu ƙannun wasu iyayen wasu a lokaci ɗaya shi zai zo zai mata barbaran tunanin wannan ta'addancin da ya zo da shi zai batta idan kuma za ta yada ma ƙawayenta ta yada ma 'ya'yanta da ƙanninta da duk wanda ya matse ta kenan idan sojoji suna bakin fama suna fada da waɗanda suke dawa a lokaci ɗaya su kuma wasu suna nan cikin gari zuciyinsu na tafarfasa akan abin da ake ma waɗancan kenan ana kashe wasu a nan gari kuma ana ƙara lukurutun wasu da za su maye gurbin waɗancan gwamnati ba ta yi abin da ya kamata ba kuma ba su yadda a gaya musu ga da ya kamata ba a lokacin da za a gaya masu gayen da ya kamata su abin da yake tunaninsu shine su ma suna da malamai sun kasa fahimtar malamansu ba bokaye ne wannan harkar kuma ba harkar bokanci ba ne ila malaman nasu ba bokaye ba ne ahalus sunna ne mai yiwa kuma umai ne ba su da wayewa da fahimtar yadda ake fuskantar waɗannan masu irhab ɗin kun gano wannan da kyau ko to lokacin da shi ibnul muljim ya gana da wannan mace ya gaya mata yana son aurenta sai da shi akwai ka'idoji da sharuɗa da za ta samu ƙa'ida na farko shi ne zai bata dirhami dubu uku ya ce ba matsala zai bayar a nairar najeriya lissafin dirhami biyu. yana daidai da naira dubu ɗari bakwai ne ɗari biyu kaɗai amma da ce dubu uku zai bata Kina harkan irhab tintini harka ce da ke da ɗumbun dukiya a cikinta suna da kuɗi da inda son kuɗi ne zai shiga cikin zuciyarka za su iya baka kuma za ka bi su kuɗi ba matsalansu ba ne tintini kenan ana tunanin wai ina suke samun kuɗi kana bata ma kanka lokaci harkan irhab tunda ta fara zamanin sahabbai to dama suna da kuɗi kuma suna samun kuɗi hanyoyin samun kuɗin sai mun natsa a cikin karatun za ku ji su yanzu mutumin da aka turo shi ya zo kufa ya kashe khalifa ina ya samu dirhami dubu uku da zai biya sadaki ta zayyana mashi abubuwan da sai ya cika sannan za ta aure shi daga ciki ta ce da kashe sayyadi ali ita ki zara wannan daga cikin sharda ta ce ba ta zare ba so da sayyidina alin nan shi ya kashe mijinta ya kashe ɗan uwanta ya kashe mata mahaifinta so da ta sha alwashin shi ma sai ta kashe shi karkamanta cikin waɗanda ake kashewa da suka fito suka ɗaga makamai da sunan irhab karkamanta suna da irin waɗannan 'yan uwan ai ƙila suna da kanni mata suna da yagi mata ko kuma ma suna da matan auren da suke da damuwan an masu wancan laifin kun gano wannan da kyau ku suna nan a cikin garuruwa ko dai cikin 'yan gudun hijira ko wanda ma ake ganin wai sun bar abin sun koma gidajensu an ba su jarurruka an tallafa an taimaka musu wannan kuncin nanan nan a ransu in suka tuno zuciyar nanan na ƙara ta farfasa sai ake rashin sa'a akwai wani malami ɗan ta'adda sai karanto ayoyin alkur'ani da hadisai ba daidai ba ya markaɗa fassararsa a gurgunce sai ya gaya musu kuna tsammanin ba za su maye gurbin waɗancan da ake kashewa daji ba ina daga cikin kurakuran da hukuma har yau ta gane ta ƙi yadda ta gane sai a ce an ɗibo su ƙwararru sun zauna da 'yan ta'adda wai sun masu bayani a lokacin da kuke masu bayani za su iya kyara ma sauran jama'an su cewa mu yadda don mu samu mu fita suna samu suka fita za ga abin da zai faru amma malaman addini zari masu tunanin suke yi sai su mai gurbin shi da kyakkyawan tunani ala zo'il kitabi wa sunna aka ake yi sai an zaunar da su an yi tashkisu da an kwakulo cutan an gaya masu illar cutan karara sun gani sun fahimta sannan sai a yi wasu dawa a duba a bincike na ilimi na sunna na aƙida wani magani ne zai magance cutan da ya kama ɗan ta'addawa ne shi ko wane wani magani ne zai magani shi don ba magani iri ɗaya ke zuwa musu da shi ba ba iri ɗaya ba ne bayan da za a ji a ɗauko wani bature a ingila wai ya zo yi wannan ne zai masu bayani ko a ɗauko wani malami kawai don yana da kusanci da wani mai sarauta ko yana da kusanci da wani ɗan siyasa mai rike da mukamin gwamnati kawai a ci waye je masa bayani sai da karanta masa ayoyi ne suna mai kallon kafi ne kun gano wannan da kyau ku suna mai kallon wannan kafirin yana fassara qur'ani ba daidai ba dole ne sai an samu wanda ya san abin sannan shi zai iya gane da wane da wane da wane ga irin cutansu ga maganin da ya dace da su wane da wane da wane su suna nufin shiga cutan ne ba su shiga ba sau da aka ga rigakafin da ya kamata a yi masu jama'a mun gano wannan da kyau ku ga rigakafin da ya kamata a yi masu to amma iyalal asaf su ma tsaya su gane wannan Allah jama'a sun ƙi su gane kuma ƙin su ganan ni ina ce muku da gangar ne da gangar ne in ba ka ba irin bayanan da malam albani ya rika yi har a yammacin da za a kashe shi diyi waɗannan bayanan wai ina waɗannan kasosuwar me zai hana ba za a ɗibo waɗannan kasosuwar a zuwa ɗabbaka su ba an gani waɗannan waɗanda suke janibin irhab ɗin kenan ka ɗauko waɗanda su ba su ma shiga irhab ɗin ba su kawo mutanen gari ne waɗanda a cikinsu ne ake ɗiban wanda waɗanda ake mai gurbin waɗancan da su wanda su jahilai ne kawai zama suke suna rayuwa ba su san me suke yi ba suna nan suna jin haushin masu kuɗi suna jin haushin ma'aikatan gwamnati suna jin haushin 'yan boko da 'yan siyasa wanda karamar magana za a gaya masa akan waɗannan kawai su hau to wani mataki aka ɗauka na gabatar da rigakafa akan irin waɗannan yadda ko da an yunkura da tunanin irhab irin wancan ba za su karba ba in 'yan ta'adda suka zo suke masu tallan ta'addanci ba za su karba ba an yi wannan tunanin an yi wannan nazarin in an yi suwa ke aikin za a ce an mika aikin nan ne a hannun hukuman waye da kan al'umma da bayanai ta ƙasa su kuma 'yan boko ne ba malamai ba ne cikinsu kaf duk wanda ka ɗauki ire-iren wannan littattafan da an rubuta sun kai dubu ka ce karanta ya bayani tun da kan muƙaddimar sunan littafin bai iyawa haka ne zai ce wannan tafiyan tsutsan da aka yi wajen tasirin wahab fi ilaji zahiratul irhab ala do'i sunnat wal kitab tashkhisu da wa wasfi tun anan zai ce littafin shi ma bai gane ba kuma wanda ya je nazari ɗazu shi ne zai zo ya zauna karantar da mutane yanzu jama'ar annabi kun gane wannan da kyau ko hanyoyin da kasan saudiya ta bi wajen daƙile 'yan ta'addan da ke cikin gida shine aka tara waje ɗaya ake ƙoƙarin isar da shi zuwa ga al'umman duniya don su fahimta su gane sai maganin cutar cikin gida a lokacin da ƙasar saudiya take yakan 'yan ta'adda a ƙasan yaman a daidai wannan lokacin kuma take ɗiban malamai take tura su suna karantar da mutanen yaman yadda za a daƙile wannan ta'addancin 'yan ta'addan da ke fagen fama an hada su da sojoji waɗanda suke cikin garuruwa ba su mai gurbin waɗancan ba an hada su da malamai waɗanda suke da damuwa da kunci a cikin zuciyarsu an sa malamai suna karantar da su addini da kuma tarihin abin da ya faru a baya sai ana zarewa ana fidda musu ana kawar musu da tsarkake da tsabtace zuciyarsu daga tunanin wannan irhab din irin aikin da a yau take yi kenan a ƙasan bahrain amma a ƙasashe irin namunan ka fara daga misira ka zo algeria ka zo mali ka je tunisia ka zo nigeria niger chadi kamaru mun gano wannan da somalia da kenya da sauran wasu ƙasashe wannan tunanin yi wannan aikin ma gwamnatocin da 'yan siyasa da jami'an gwamnatin ba ma ruwansu da wannan malaman kuma an riga an gama tsorata su da firgita su cewa duk wanda zai wannan maganan kuye wannan aikin to 'yan ta'adda za su biyu dare su kashe shi sau da haka ya sa mabakin shi an ya nemo takunkumin kura da jaki ya rufe am ya furta kalma ɗaya a zuwa kashe shi kamar yadda aka kashe malam jafar da malam albani shi ba zai yi ba ya kasa fahimtar shirin da ya yi to shi ne kisan da aka yi mashi an riga an kashe shi don wallahi sai ta ci shi kuma sai ta ci jami'an gwamnatin nan kun gano wannan dole ne su tsaye su yi abin da ya kamata sai allah ya tsare su ya tsare mu ya tsara al'umma baki daya Shin ana wancan aikin kuma wannan aikin shi ma ana kan shi in ku aka ɗauki ɗaya aka ƙi yin ɗayan to matsala ya faru in ka same su za su ce ai suna yin wannan ɗan amma waɗanda suke yin aikin sun cancanci aikin ko ko dama ba san shi ba kawai ana biyan su ne suna yin abin da madadin su gyara ɓanna ma suke yi Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum